sunana sarfil hashin kuma In za a tuna mun kawo muku takaddamar da ke tsakanin mai kwarmato Mahadi Shehu da gwamnatin jihar Katsina, wacce ta gurfanar da shi gaban kotu kan ikirarin da ya yi na cewa gwamnatin Aminu Bello Masari ta karkatar da maƙudan kuɗaɗe da sunan ayyukan tsaro a jihar ga wasu lamura na daban. Kwamishinan shari'a na jihar Barista Ahmed Almarzuk da ke jagorantar shari'ar a kotu ya yi watsi da zargin da Mahadi yake yi. Kawai dai abin da ya kamata mutane su fahimta wanda kuma na san yanzu an fahimta shi ne, mutumin nan ya yi ta maganganu yana cewa Allah ya yi san ba a kai shi kotu ba yana ta buga kirji yana ta barazana kuma an je kotun ya zama ya yi langabu ya kwanta ya marerece yana ta wani kiraye-kiraye yana koke-koke Eh, yana karerai gashi an nuna shi karya yake cewa bai da lafiya to kaga wannan abu ne wanda mun bari ne sai kotu ta yi wannan hukuncin amma ko yanzu ai mutane sun fahimci ainihin cewa shi ah, abin da yake yi karya ce da yaudara ah, yake yi kansa saboda ba kowa yake yaudara ba ka zo ka langabe maimakon ka zo yi magana abin da yake a gaban ka kana ta wani marairi cewa ah, kamar wani ɗan kankanin yaro kana ta koke koke a gaban yara da mata da jama'a da 'ya'ya da surukai abun abun ban takeici da kunya ai ga mu yanzu mun tsaya ne kawai cewa mu bari dai abun nan kotu ta tafiyar da yadda wani al'amuran suke Mahadi Shehu wanda ya samu beli ya ci gaba da bayanai kan gwamnatin Katsina da kare kansa kan wani faifan bidiyo da aka yada aka ga yana shiga ɗaki da sandunan guragu, amma sai ya miƙe har ya jagoranci sallah. Wannan hoton nawa da aka gani ina sallah, hoto na ne. amma a ina an tsare ni a abuja an tsare ni a katsina an tsare ni a kano kwana talatin da biyar saboda batan basira da rashin tunani sai aka je aka ɗauko hoton da ina Kano ina ina ina ina ina Abuja a rufe aka ɗauko aka ce ina Kano ne daɗin abin dai an ganni ne ina sallah ba da kwalbar giya aka ganni ba an ganni ne ina sallah ba gidan mata aka ganni ba an ganni ne ina sallah ba sharholi aka ganni ina yi ba alhamdulillah bari in yi digression in ka sake ka shiga siyasa in ba ka iya cika alkawari wallahi kada ka ɗauka kila elika eh, zai iya tunawa akwai shugaban ƙasar malawi wani bakila maluzu 1994 ya zaga saboda yana takure yana neman ya shugabancin malawi ya ce ma 'yan malawi ga alkawari na ɗaukar muku tsakanina da Allah in kuka zaɓe ni kowannen ku sai na bashi takalmin sawa aka ko zaɓe shi zama shugaban ƙasa tafiya ce tafiya aka ce mai to yanka yaɗe mutane suna sai mutane sai ƴan Malawi suka rika yawo ba takalma suna so su ta masa cewa ga alƙawari da aka tambaye shi aka ce mishi baka ba 'yan Malawi takalma ba sun zaɓe ka sai ce a abin da yasa bai bayarwa bai san yawan su ba kuma bai san size din su ba bai san tsawon kafa ba bare faɗin kafa saboda ka ba zai iya ba takalma ba Aminu Bello Musayi da kan shi ya tara mu a nan garin Kaduna a hotel 17 El Marzuk na nan ina nan manyan mutane katsina suna nan ya buɗe baki ya ce mana wallahi idan ya samu rabin kuɗin da sheme ya samu cikin shekara takwas zai mai da katsina karamar London ina da shi a bidiyo ina da shi a audio yana hannuna yanzu amma da yake Allah Allah ne she magaba ɗaya abin da ya samu cikin shekara takwas biliyan ɗari shida masara abin da ya samu cikin shekara biyar triliyon ɗaya da biliyan ɗari biyu da saba'in amma maimakon katsan ta koma ƙaramar london sai ta koma wata isra'ila sai ta koma wata libya sai ta koma wata montenegro sai ta koma wata rwanda sai ta koma wata burundi ba komi katsina daga kisan mutane sai satan mutane sai talauci sai yinwa, sai fatara sai kunci sai lalacewar makarantu da asibitoci sai kasa biyan kuɗin 'yan gratuity sai kasa biyan kuɗin 'yan scholarship sai barazana ga rayuwar mutane sai fataka da kuɗin mutane wannan in ba zai iya ba ya kamata inda ke da kunya wallahi tallahi ƙasar da ke da kunya aka san ya kamata tuni ya kamata a ce masari yayin murabus ya gwada saboda wallahi ya gaza. Shirin ciki da gaskiya kan muku korafin tsohon sarkin fadar Keffi a jihar Nasarawa Alhaji Sula Nasidi, wanda ya ce matashi zahardin ɗan Justice Abdullahi Mai Dawa ya yi sarafi ya ɗauki ‘yarsa da ya aura wa Malam Usman mazaunin lafiyar bare-bari. Tun farko an taɓa auren wa zahardin yarinya mai suna Basira, amma zargin yana ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ko kawo takardar gwaji ta jabu ya sa aka warware auren. Bayan gabatar da wannan shirin, Zahardin ya bayyana daga maɓoyarsa da basira har ma sun haifi jaririya. Basira ta ce sam ba a juya mata ƙwaƙwalwa ta hanyar bokaye ba, ita da gaske take tana ƙaunar Zahardin. Tsohon sarkin fadar Kefi wanda ya rasa rawaninsa saboda ƙaddamar daga sarkin Kefi Shehu da ya Musa ya ce ba zai yafa cin zarafin da yaro ko iyayen yaro suka yi masa ba. Masu waro in za ku tuna mintinta umalamai malamai inda aka samu bambancin fatawa Ga Khalid Jos, wanda ya ce auren farko da Zahardin ya zauna. miji har gobe yana furta cewa shi bai saki har dai ƙarshen shirinku da muka saurara miji yana ce shi bai saki matar shi ba mata tana ce ita tana ƙaunar mijinta kaga kenan maganan cewa an raba aure bata taso ba kenan yanzu shi uban yarinyar ne ma za a iya tuhuman shi da cewa eh lalle yi aure akan aure bisa duk waɗannan shaidu da muka saurara daga bakin duk masu magana wannan shine abin da ni na fahimta kuma haka hukuncin yake a shar'ance muddin dai duk abubuwan da aka faɗan nan a nan aka tsaya ba a sami inda miji ya amince da cewa ya saki matar shi ba wanda zai iya raba auren nan sai dai hukuma wato kotu in alkali ne ya ce na raba aure to ko miji ya yadda ko bai yadda ba in dai alkali ya ce ya raba aure auren ya rabu ko da kuwa ta hanyar zalunci ne alkali ya raba auren auren ya rabu sai dai a ce alkali ya yi zalunci shi kuma limamin masallacin unguwar zango a kefi muhammad jawad wanda aka ɗaura auren da shi ya ce sam ba zaman aure zahardin yake da basira ba don babu auren. To, a shari'a dai idan aka samu matsala wurin aure, misali iyaye suka ɓoye aibu na yarinya ko iyayen yaro suka ɓoye aibu da aka zo aka aure sai aka gane akwai aibu to shari'a ya ce a ɓata auren. Ina ce a cikin askari da risala kuma musamman kuma aka zo aka ce an dawo da kaya ya zama an yi hulɗi ya zama saki ba aure. an dawo da sadaki da kaya iyaye miji sun karba ba aure ba ya zama hulɗi wannan shi ne a taƙaice a shari'a kuma idan da za a ɗaura aure inda da matsala ba da bayi ana iya aikowa cewa ba mai da ɗaura aure ba saboda har yanzu tana mata kaga an ɗaura aure kuma kusan shekara ɗaya da wani abu kuma bari ka maka wani misali an taru za a ɗaura aure wani shekaru Tana ji na ji har an raba goro a lokacin liman mara ali shine na'ibi sai yari dan bagaji a wuri yayin sai aiko ce ba an yi masa sadakin shi abin idda bai cika ba ce to a koma sai ya tabbatar kafin a za sai aiko cewa to a tabbatar da idda idda ya cika saboda haka aure wani abu ne in ja annabi sallallahu salama wanda ake neman foundation don za a samu zuriya shi yasa ake neman condition mai karfi in aka samu matsala ai kaman ciniki ne ka sai da abu mai aibi baka faɗa ma wanda ya saya ba in aka gane za warware ciniki to haka ma aure ki mu an tara mun ce in dai an samu kar abu ya dai aure sai an tabbatar da lafiyan ma'aura duk wanda ya daura aure ba tare da wannan takarda na shaida ba to yi kuka da kanshi. Hakanan mun kawo muku labarin likita asibitin gwamnatin tarayya na Gombe, Dr. Musa Ababa Joga, wanda ya zargi wani sa mai suna Lawan Musa Isa da ya shiga tsakani wajen sulhun tashi da matarsa da ya rabu da ita, har ya kai gaba da sadaki. Ashe abokin ya juyar da soyayya da matar mai suna Sadiya zuwa kansa, inda ya yi wuf ya aure mata a asirce. Musa Abba yana buƙatar a dawo masa da ‘yarsa da ke hannun Sadiya don fargabar in ta tashi a gaban lawan za ta koyi munafunci da cin amana. Ga martanin ango lawan Musa Isa kan lamarin. lalle akwai mata da muka rabu an samu sabani kuma akwai yata da take hannun su nake neman su damin da yata. Bayan wannan rabuwa da aka yi ta nemi ta dawo Allah bai hukunta ba daga baya suka shirya abin da suka shirya dai da wani makwabci na haka. Bayan mun gama komai akan za ta dawo sai kwatsam na ji labarin kawai sun yi aure to shine kuma akwai yata da take hannun su shine na nemi su damin da ita. So bayan mun yi wannan shi mijin da ya aure ta din kenan ya ce ya riƙe yar a matsayin yarsa to shine dai yanzu babban damana shine su damin da yata da take hannunsu. Masu raro da wannan za mu dakata sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kammala bitar. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya da har kullum ke bada gagarumar gudunmawa wajen kawo muku wannan shiri. ni ma dugun shirin sarfi hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya